danna mana subscribe sana da mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mu daura bibiyar channel namu mai suna kewaye hausa tv Gis ni ka zira da? Ah. Wallahi an ga bi fa. Ka ta fa ma na ka fa. kai ta fara na fa sai da suka suka ga suka da suka ga suka na ha ayo da kai da suka ku da to ba baka ba ko ba suka ga suka awo sai chief ka gidan ba ha ayo to udah ma du hanara ka an gaba ngin gaba digit bi fa sai ko man gaban bal suka bi ika kan ki dari mita bal suka kita gula kawai ba kwar da suka ta fa ka da kuma yan nusara kwara suka suka ka tunu fitara ngala ko atara ka we suna ka de tara ko ka ne tara ne ka ne ka tara a we se sunu tara su dari bi se de mani ra dubu dubu ya ngat ngit ge wari na kala bi to suna da mani su dari ko ka bu kan dari an dan ngit de khamsan ma des ko ka de khamsan ka ka de khamsan kuma ka bu da na gashi sun kai maka san go zuwa karkan da halna Salamu alaikum. Salamu alaikum. salam. ne kaka ne? Barkan ne. Lafiya lafiya Ya mata yinka. suna nan lafiya wallahi. To, duka gece su. za Ka yayi kyau. Dalan gaba mu Abba kaka abba kaka Me haka? Na zo cikin ku fa mu zo na mai hira ne, amma ku kuna magana da yare, ni kuma ba yaren nan nake ji ba. to yanzu ya za mu yi mu kuma hausa ko an ba geso ba ba abin da muka yi da hausa ya za a ah, wannan ba magana ba ne wannan ku ce kuna gulman wanne kawai ha ba gulman wanda gulman wanda kuna ma gaske ni bare yanzu na cikin kuna yin wani gulma baran yanzu na cikin kuna gulman mutane ne ne gulman da muna yi ah, ah. a a babu bare yanzu na cikin kuna gulman mutane ba <laughs>